waɗanda al'amarin ya shafa sun haɗa da shugaban ƙaramar hukumar gumel da na jahun da kuma takwaransu na ƙaramar hukumar birniwa majalisar dokokin ta jigawa ta zargi shugabannin uku da kare dokoki da ƙa'idojin kashe kuɗaɗen gwamnati honorable sule musa dutse shine mataimakin shugaban kwamitin da majalisar ta kafa domin bincikar yadda ƙananan hukumomi a jihar ta jigawa ke sarrafa kuɗaɗen gwamnati mutanen nan sun su ne local government chairman kuma wai zaɓaɓɓu ne amma akwai dokoki da suka nuna masu cewa ga za a kashe kuɗi to sai muka so muka sanar cewa yadda aka ce a kashe kuɗin ba ka ce kashe kuɗin nan ba duk akwai kawo sirori da aka zaɓa da kuma su ba da kansu ko da ke gaba mun sa mai girma gona ya kori su ba da kansu a doka da yake masa doka amma su wannan kansu da suke zama suka zama elected suka zama su kamar su ne su ne masu kula da abubuwa kamar da yan da suke a state su kuma su ne a local government ba ma a sauraron su ake abubuwa sun samu wannan tarbiyya daga gwamnatin PDP mu kuma da muka zo sai muka ya kamata a ce an yi abubuwa daidai sai sun ba da auditor report cikin lokal gaman ashirin da bakwai goma ne suka kawo a watan tara a watan takwas dokan nan kuma doka ce kuma ce a haka. sai dai jam'iyyar pdp da ke zaman uwa ga dukkanin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar ta jigawa ta ce matakin majalisar dokokin ya ta doka Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban jam'iyyar a Jigawa. Wannan magana ce wanda ta karanta siyasa ce. domin ko ba ko ba idan ka ɗauka ka duba waɗannan shugabannin ƙananan hukumi guda uku kowanne ko wani abu da yake tsakaninsa da wani jami'i a cikin gwamnatin jihar jigawa musamman ɗauki shugaban ƙaramar hukuma jahu inda da wato takun taka tsakaninsa da kakakin majalisar dokoki na jihar jigawa cewa ɗan ƙaramar sa ne da wannan hukuncin da aka yi an yi shi ne ƙarar cewa ko dai mai girma gwamna ya bada umarni a nuna a yi siyasa ko kuma su yan majalisar dokokin da suke wannan wasu ke da wannan hukunci ba abu ne suka yi shi bisa doka ba sun yi shi ne kawai karara saboda tsari na irin na siyasa suna tabbatar maka jam'iyyar pdp da yanzu jigawa za ta bakadu kuma za ta dukkan abin da ya kamata ta yi ganin ta dawo da martaba da mutuncin waɗanda shugaban ƙaramar hukuma. shi ma mataimakin shugaban pdp na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ambasada ibrahim Kazaura ya ce. idan gwamna ne ya dakatar da su ya karya ƙa'ida ta constitution na Najeriya wanda shi ma ya kamata a impeaching din shi domin constitutional provision ne ya karya za mu tafi kotu idan 'yan majalisa ne suka yi 'yan majalisa part of constitution ya ba su wannan dama amma sai an sa kwamiti ya yi bincike bayan ya yi bincike su waɗanda suka yi laifin an kira su an tambaye su kuma an kira mutane da suke a waje waɗanda babu ruwansu da gwamnati waɗanda suka iya bincike malbaranci da za a yi da kuɗin jama'a sai su ma sun tabbatar da 'yan majalisa wannan abin ya yi amma 'yan majalisa su kuma ba zauna ba kawai 'yan majalisa sai kawai wani ya tashi a majalisa don yana kin wani ko a lokal gamman ɗin shi ko a cikin ward ɗin shi kawai ya ce a haɗu don yana da ƙarfi a majalisa ba za kawai a ce an maka eh, kai ne police kuma kai ne alkali ba ba shi ambasada ibrahim kazaura kenan mataimakin shugaban pdp na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa najeriya